bayan shafe shekaru goma sha biyar ana shari'a tsakanin hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati wato efcc a wannan karan ta yi rashin nasara a shari'ar da ake yi wa tsohon gwamnan jihar jigawa wato alhaji ibrahim saminu turaki bisa zarginsa da yin almundahanar kuɗi har naira biliyan 8.3 a lokacin da yake mulki kes ɗin nasa kamar ba zai kare ba to yau court ta wanke shi daga zargin da ita hukumar efcc take masa kamar yadda duk kafafen yada labarai manya na ƙasa suka wallafa hotonsa da kuma labarin abin da ya kasance kamar haka hakan ya biyo bayan hukuncin da babbar kotun tarayya da ke zamanta a dutse babban birnin jihar jigawa ta yanke inda ta wanke shi Saminu Turaki daga tuhumce-tuhumce guda 33 da hukumar EFCC ɗin take masa a gaban kotu. Da yake yanke hukunci a ranar Alhamis din nan, alkalin kotun mai shari'a Hassan Dukku ya wanke waɗanda ake tuhuma da wasu kamfanoni uku daga tuhume-tuhume 33 da suka shafi zamba na naira biliyan 8.3. A can gefe ɗaya kuma ɗan takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP Rabiu Musa Kwankwaso yana ƙara samun goyon baya ɗari a duk inda ya je buɗe ofishin jam'iyya ko kuma ya je kamfen. Hakan ya sa talakawa magoyan bayansa suka ƙara samun ƙwarin gwiwa inda suke tabbatar da cewa Rabiu Musa Kwankwaso zai iya yin nasara a zaɓe mai zuwa. sai dai in jam'iyya mai mulki ta fin ƙarfi ta murda zaben kamar yadda aka